da rabi agogon Najeriya da Nijar biyar da rabi kenan agogon GMT masu saurare da fatan an waye gari lafiya. cikin shirin za a ji cewa a yau ake gudanar da zaben gama gari a Afirka ta Kudu wanda ake ganin shine irin sa mafi jan hankali tun bayan kawo ƙarshen mulkin wariya. A Najeriya a yau gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu da wasu gwamnonin ƙasar ke cika shekara guda cif a akan karagar mulki. To wannan rana dai ta yi daidai da cikar mulkin demokradiyya shekara ashirin da biyar a Najeriya. Sai dai gwamnan Kaduna Sanata Sani ya ce duk da waɗannan yawan shekaru har yanzu akwai sauran rana a kaba. tsakani da Allah kwalliya ba da tafiya kudin sabulu ba harkan demokradiyya harka ne na gina al'umma da kuma gina ƙasa saboda haka idan al'umma ba a gina su ba kaga demokradiyya ba a yi nasara da ake so A can kuma jihar Kano rikicin masarautar jihar ce ke shiga wata sarƙaƙƙiyar shari'a inda kowane ɓangare yake ikirarin samo hukuncin alƙali da ke bashi kariya. idan ka kalli abin da yake faruwa abin yana da ɗaura kai sosai jami'an tsaro da an ba da umarni har yanzu suna ba shi kariyar kuma sun ba bi umarnin kotun ba ji wannan da ma wasu rahotannin bayan na karanto cikakkun labaran duniya sunana umai Sani Abdulmumin. A yau ake gudanar da zaben gama gari a Afirka ta Kudu wanda ake ganin shine irin sa mafi jan hankali tun bayan kawo ƙarshen mulkin wariya. in kasar na nuna fushin su kan matsalolin badakalar rashawa, karuwar laifuka da yawan katse musu lantarki, ga kuma matsalolin karancin ruwan sha da ake ganin za su kasance kalubale ga jam'iyyar da ke mulki na iya rasa rinjaye a karon farko cikin shekaru talatin. So for the first time, the ANC is expected to lose its... Wakilar BBC ta ce a Johannesburg a karon farko ana ganin jam'iyyar ANC da ta yi wa kasar fafutukar ƙarshen mulkin wariya za ta rasa rinjayenta da haka ya zama dole ta kulla haɗaka da jam'iyyun adawa kuma a cewar ta hakan zai jefa kasar cikin rudani. Sojojin Isra'ila na ci gaba da lugudan bama-bamai a kudancin Gaza duk da kiran da ake musu na su tsagaita wuta domin daina kashe fararen hula. Algeria ta ce za ta aiki da wani ƙudiri Majalisar Ɗinkin Duniya ne neman a kawo ƙarshen wannan kisa. Washington says it's closely monitoring developments. Wakilar BBC ta ce Washington ko gwamnatin Washington ta ce tana bibiyan abubuwan da ke faruwa duk da dai ta nuna goyon bayan Isra'ila a Rafa inda take cewa babban farmakin fitattakar 'yan ta'adda ne. Sai dai kuma a bangare ta ce akwai takaicin ganin yadda hare-haren jiya talata suka laƙume ƙara rayukan fararen hula a sansanin 'yan gudun hijira da ke yankin Rafa. Isra'ila dai ta ce ba ita ta kai wannan hari ba. An kammala sauraron lauyoyin da ke gabatar da ƙara da kuma ba da kariya kan shari'ar zargin rashawa da ake wa tsohon shugaban Amurka Donald Trump. Lauyoyin sun shafe tsawon lokaci kowane bangare na gabatar da hujjoji da bayanai a zaman kotun da ya zarce sa'o'i uku da aka tsara. This trial is not about whether Donald Trump had Wakilin BBC ya ce wannan shari'a ba wai kan zargin da aiki wa tsohon shugaban na lalata da wata mai fitowa a fina-finan batsa ne da kuma batun bata kuɗaɗe domin rufe mata baki batu ne da ya shafi kuɗaɗen da ya baiwa Michael Cohen da ake ganin ko hakan ya saba dokoki da tasiri a yakin neman sa a shekarar 2016. To kuna shan waɗannan labarai ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. Ofishin Anthony Janar a Thailand ya ce zai tuhumi tsohon prime firaministan kasar Thaksin Shinawat kan zargin ko ce kan zagin masarautar kasar. Wannan ya biyo bayan korafin da daga cikin masu faɗa a a masarautar ya shigar. A yanzu dole Mr. Thaksin ya bayyana a gaban kotunan da makonni uku. ana zargin tsohon prime minister da furta kalaman da suka saba dokokin kasar da ke baiwa mulkin masarauta fifiko a wata hira da aka yi da shi tun shekara ta 2015 lokacin da yake gudun hijira Mr. Taksin ya koma Thailand ne a bara bayan shafe shekaru goma sha biyar yana rayuwa a ƙetare. Prime Minister Papua New Guinea ya ce matsalolin sauyin yanayi ne suka haddasa zabtarewar ƙasa da ce ajalin mutane da dama a wata unguwa mai tsaunuka a ƙasar. James Marafi ya shira 'yan majalisa cewa mahukunta na aiki da masu haƙan ma'adinai don buɗe hanyar zuwa yankin Enga. Ministan tsaro Billy Joseph na hanyar kai kayan agaji yankin bayan samun taimako daga Australia da New Zealand. mahukuntan yankin da yana ganin alkalman mamatan ba lallai su kai hasashen gwamnati na mutum dubu biyu ba. To labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. madalla za mu soma rahotannin ne daga Afirka ta kudu kuma kamar yadda watakila aka je a cikin labaran duniya. A yau ne al'ummar kasar Afirka ta kudu za su kaɗa ƙuri'unsu a zaɓe mafi mahimmanci tun bayan kawo ƙarshen mulkin wariya a shekara ta 1994. Fi da mutum miliyan 27 ne suka yi rajista domin kaɗa ƙuri'arsu. Ga rahoton Aisha Sharif Akwai dai jam'iyyu saba'in da ake da su da kuma wasu goma sha ɗaya masu zaman kansu da za su fafata a zaben da ake ganin al'ummar kasar za su fito domin zaɓar sabbin 'yan majalisun dokokinsu da kuma shugabannin larduna. Nelson Mandela ne ya jagoranci kawo ƙarshen mulkin farar fata a ƙasar inda yanzu jam'iyyar ANC ke neman wa'adi na bakwai a kan mulki. A karan farko dai ana ganin jam'iyyar za ta iya rasa mafi yawancin kujerunta a majalisar dokokin ƙasar abinda ya tursasa mata haɗewa da wasu jam'iyyun adawa. ana sokar gwamnatin da ke kan mulki da aikata abubuwa da dama kama daga batun cin hanci da rashawa da kuma rashin aikin yi musamman a tsakanin matasa abinda ake gani na janyo aikata muggan laifuka a kasar. babbar jam'iyyar adawa a kasar democratic alliance wato da ta sanya hannu kan wata yarjejeniya tare da wasu jam'iyyu goma inda suka amince da kafa gwamnatin haɗaka idan har suka samu ƙuri'un da ake buƙata domin hamɓare jam'iyyar anc mai mulki to amma ba lallai hakan ta yiwu ba saboda ita kanta jam'iyyar anc na ganin za ta iya sake samu nasara a zaben inda ita ma ke neman jagorantar jam'iyyun haɗaka. A zaben da ya gabata jam'iyyar ta ANC ta samu kashe biyar cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa idan aka kwatanta da jam'iyyar DA da ta samu kashe ɗaya cikin ɗari. Tsohon shugaban ƙasar Jacob Zuma ya bayar da mamaki bayan da ya sanar da cewa zai bar jam'iyyar a watan Disambar bara tare da asarar da sabuwar jam'iyyar da ya koma ta MK. ko da yake dama dai an hana shi tsayawa takara saboda laifin rai raina kotu ana ganin shi ma zai iya samun kashi goma cikin ɗari a gurin da za a kada a jam'iyyar tasa adadin matan da suke rajista a zaben ya kai kashi hamsin da biyar cikin ɗari wato kusan mutum miliyan goma sha biyar kenan a cewar hukumar zaben ƙasar. an da kirki jami'an tsaro a rumfunan zaben da ke sassan kasar domin tabbatar da cewa an yi shi cikin lumana. A gaida Aisha Sharifafa da rahoton da ta hada mana. To yayin da ake kaɗa ƙuri'a a Afirka ta Kudu a Najeriya kuwa yau shekara guda kenan cicip da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da galibin gwamnonin jihohin kasar ke cika shekara guda da fara mulki. Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da wasu 'yan ƙasar ke cewa ba a samu wani ci gaban a zo a gani ba a watanni goma sha biyu na farkon wannan gwamnati. sai dai a nata bangaren gwamnati na cewa tana iya bakin kokarinta injiniya abdullahi tijjani muhammad gwarzo mamba ne a majalisar zartarwa ta gwamnatin najeriya kuma karamin ministan ma'aikatar gidaje da raya birane a hirarsa da editan mu aliyu abdullahi tanko ya ce gwamnatin tinubu ta taka rawar gani a shekara ɗaya in ka auna sai ka ga an samu ci gaba saboda lokacin da ya anshi gwamnatin albashi ma sai an ciwo ake biya saboda haka mun san ba a da kuɗi man nan an anshe kuɗin shi kafin a zo gwamnatin ta zama ba ta da kuɗi ba su suka san mata yawa abubuwa da yawa sun mata yawa to in ba gwani wanda Allah kuma ya taimaka ba kamar shi shugaban ƙasa da bai zai iya ma sai ta ƙasar ba kuna bugun kirji kuna cewa kamar kun yi nasara amma wani zai ce tsaron nan ma har yanzu ana kashe mutane har yanzu bandit suna abin da suke so duk wanda ya san yadda aka zo aka samu ƙasar nan ya ga kuma yanzu yadda ake ciki dama ba za a rasa can ɗaya can ɗaya ba amma dai an ci ƙarfin aikin kuma kullum ci gaba ake samu saboda ana samun haɗin kai tsakanin gwamnoni da shugaban ƙasa wajen fuskantar wayannan bandits to ta haka ko za a samu ci gaba a hankali a hankali za a ga wata an ce ma ga wasu mutane da suke rike da bindiga suke wa mutane ta'adda sai an nema an rasa ka ce an shigo gwamnati ba kudaden gudanarwa sosai saboda yanayi da ake ciki amma wani zai ce zara tallafin mai kawai da aka yi sai ya ƙara jefa ƙasar cikin wani irin yanayi da mutane ke kuka shi zara ku tallafi ya zama wajibi domin da ƙasar ta duka albashin nan ba zai bi ba idan albashi bai bi ba ƙasa ba za ta samu kuɗin da za a tafi da ita ba ma'aikatan an biya albashi za su shiga kasuwa in suka shiga kasuwa suka yi sayayya na ƙasa zai amfana saboda hakan aka zo gari ba a biya albashi ba ƙasa ta tsaya kenan mai biyo biyo ba zanga-zanga dole a nemo hanyar da za a tafi da gwamnati a hankali a hankali abin da na san mutane sun yi kokari sun ba da haɗin kai domin suna da kyakkyawan fata cewa gwamnatin za ta yi kokari ta kyautata wa rayuwarsu wajen abubuwan su ne da kullum saboda haka alhamdulillahi mutane mun gode musu da suka ba mu haɗin kai. A ɓangaren ma'aikatar da kake ma'aikatar gidaje a cikin 'yan kwanaki an yi takaddamar da sa tubali na waɗannan gidaje na da za a yi a faɗin ƙasar. Shin yaya tsara dan yake mai ƙaramin ƙarfi zai iya samun dama shi ma ya mallaki gida nan koko sai dai ya wuce ta kan titi ya gani. To lokacin da muka zo wannan ma'aikata da can haɗa take da ma'aikata ayyuka shi shugaban ƙasa da ya zo sai ya raba ta. sai ya ce ma'aikatan gidaje su zaman kansu yanzu dai mun saita kasar gaba ɗaya duk kasar ta koma wajen construction gine-gine duk gida ɗaya mutum ashirin da biyar suna cin abinci a kansa duk gini ɗaya kaga an samu ci gaba amma zuwa yaushe kuke tunanin za a fara kaddamar da gidajen nan har waɗansu su kowace yanki da muka je duk jihar da muka je wata uku ne za a gama gine gidan nan cikin kwana casa'in kwana za a gama duka eh, waɗannan gine kowane an yi mobilizer an bashi kuɗi na fara aiki kashi talatin wanda ba kasafai gwamnati ke yin haka ba amma mu daga zuwa musu ka bamu mu kuɗi kowanne ma'aikaci da kaga yana aiki dan kwangila an bashi kashi talatin bisa ɗari na kuɗin kwangilarsa so ba zai tsaya ba injiniya abdullahi tijjani muhammad gwarza kenan karamin ministan ma'aikatar gidaje da raya birane a najeriya to kamar yadda muka faɗa tun da farkon wannan shiri galibin gwamnonin ƙasar yau su ma saka cika shekara guda akan mulki kuma ɗaya daga cikin wato ɗaya daga cikin su shine gwamnan kaduna sanata ubasani a hirarsa da yusuf tijjani ya ce akwai nasarori da aka samu ta fuskar tsaro a jihar a tsawon shekara guda da gwamnatin sa ta akan mulki alhamdulillah zan iya faɗin cewa harkar tsaro yanzu a jihar kaduna mun fara samun nasara wurin ganin cewa gwamnati tana kare dukin al'umma da kuma rayukansu alil misali aka ga cewa mun yi babban taro da jami'an tsaro na ƙasa baki da inda gwamnatinmu ta ba da motoci 150 ga jami'an tsaron sojoji na ƙasa da na sama da 'yan sanda domin ganin cewa mun taimaka musu an shiga duk jikan da ke kaduna domin kawo ƙarshen ta'addanci da ke addaban mutanen da suke damun mutanenmu makamai da ka sani da yadda za mu bi a jihar kaduna muka cewa mun tsaya tsayin daka mun yi ƙoƙari mun kawo ƙarshen wannan rashin tsaro muna yi shi ya samu a sati biyu da suka wuce jami'an sojoji sun ƙara kawo rundunan su a kaciya kuma yanzu haka ana nan ana kafa a giwa sannan kuma bayan haka 'yan sanda wato shi shugaban 'yan sanda na ƙasa ya taimaka mana da uku a jihar kaduna domin mu gani garin da muke yi na kawo ƙarshen wannan matsala na rashin tsaro. Duk da irin waɗannan kokari da ka zayyana ana yi, amma kuma sai ka ga ana samun hararen nan jifa-jifa. E to ayan kan ma wannan harare jifa-jifa ɗin nan kusan yanzu ba za ka ji shi ba. Tunda muka miƙe tsaye ah, muka haɗa kai da jami'an tsaro na ƙasa baki ɗaya. Ah, za ka ga cewa wannan abu Allah ka so shi kuma da dan Allah muna sa Allah zai ka ƙarshen wannan abu da ƙoƙarin da muka tashi muna yi da kuma haɗin da kai da muke yi da jami'an tsaro da kuma duk al'ummar mu shi harkan tsaro fa harka ne da ya shafi kowa da kowa. Yau shekara 25 kenan da Najeriya take mulkin demokaradiyya. Idan aka kalli waɗannan shekaru 25 za a iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu a Najeriya? A to tsakani da Allah kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. Tunda ka ce faɗi gaskiya ne. Mu muka ga gurman demokaradiyya a Najeriya wanda a wannan dalilin min neman daya ire-iren mu sojoji ma sun kama mu sun kulle mu alin misali ni su aka kulle ni a wannan lokaci amma a yau in ka duba za ka ga cewa zan baka misali da jihar kaduna da kuma su jihohi na arewa wannan matsalar da muke samu ai talauci yake kawo su da kuma al'umma da yawa ba su da sana'in yi harkan demokradiyya harka ne na gina al'umma da kuma gina ƙasa saboda haka idan al'umma ba a gina su ba wato talauci ya karu al'umma suka zama ba su da abin yi kaga demokradiyya ba a yi nasara da ake so ba saboda haka a gani na wajibi ne a tsaya da daka a tabbatar da cewa abin da kamata a yi an yi domin tallafa mutane amma abin da ke faɗa ne shine demokradiyya nan wani abu ne wanda ba za a iya cewa an gama gyaran da ake yi ba amma wajibi a ci gaba da kokari domin a yi ma abin da ya kamata ma al'umma domin gwamnati al'umma ne in ba a duba al'umma ba to ba gwamnati gwamnan kaduna kenan sanata uba sani da haka agogo muke karfe bakwai saura kusan kwata a najeriya da Nijar shida saura kwata kenan agogon gmt da ghana umai masani abdulmomin ke gabatar da wannan shirin kai tsaye daga nan sashen hausa na bbc To nan gaba a cikin shirin zamu je jihar Kano inda rikicin masarautar jihar ke sake shiga wata sarƙaƙƙiyar shari'a inda kowane bangare ke kirarin samun hukuncin alkali da ke ba shi kariya. yau dai muna Najeriya inda wannan rana ta demokradiyya a kasar ta da cikar kasar shekara 25 tana gudanar da mulki na demokradiyya ba katsewa. Wani jigo a jam'iyyar APC mai mulki ya dora alhakin rashin shugabanci na gari a kasar kan talauci da jahilci da ke addabar 'yan kasar. Ahmad Sani yarima Bakura tsohon gwamnan jihar Zamfara ya ce wannan babbar matsala ta sanya 'yan Najeriya zabar mutanen da suke ba da kuɗi duk da yake ba su da wani kwakwaran tsarin ciyar da ƙasa a gaba. gaba ga dai ƙarin bayani a tattaunawarsa da awwal ahmad janyau na farko dai shi mulkin demokradiyya a yaushe ana ganin yafi wanda ba na demokradiyya ba na soja kenan saboda al'umma suna samun dama su zaɓi shugabanninsu kuma idan bayan shekara hudu suka ga abin da aka yi masu bai masu ba su sake zaɓen wasu to amma akwai babban matsala da take damun mutanen najeriya musamman talakawa shine matsalar talauci da jahilci domin shi talauci da jahilci yana ya kawo kowane irin matsala a shi ya sa lokacin zaɓe sai ga wayar sun zo ba su da wani tsari na kwarai a sun yi amfani da dukiyoyinsu sun samu an zaɓe su don haka irin wannan abubuwan ne suka samu bata tsarin demokradiyya a Najeriya amma dai ina ganin insha Allahu yanzu kowa ya ji a jikinsa nan gaba ina ganin talaka za su tashi tsaye a koma ma Allah a zaɓi shugabanni na gari waɗanda za su kawo canji da gyara da yake ka fara magana kan cewa kamar an samu ci gaba ne ga kuma kace yanzu akwai matsaloli kamar za ka yi magana kan matsalolin koko za ya cewa ba a samu ci gaba ba a tsawon shekarun da aka shafi ai babban matsalar da ke akwai ita ce matsalar tsaro da ke akwai yanzu a najeriya da matsalar talauci wannan abubuwa ne waɗanda shugabanni in Allah subhanahu ta'ala ya sa an sami mahajin tsoron Allah domin duk abin da ka yi za a tambaye ka shin ina matsalar take babban matsala tana <clears throat> daga shugabanci domin kamar na faɗa ta samu shugabanni masu tsoron Allah ba masu son kansu ba to insha Allah za su tashi tsaye to idan shugabanni za su tashi tsaye tsakaninsu da Allah za su matsalar tsaro da talauci da jahilci wannan abubuwan guda uku in aka maganin su to al'umma za a samu walwala a ƙasa insha Allah. kamar kai ma da ka amince cewa an samu matsaloli musamman ga shugabanci shin shugabancin kamar batun ɗauki ɗora da ake yi kana ganin ba shi ba ne ya kai ga halin da ake ciki yanzu. ai rashin tsoron Allah duk shi kawo nan su kansu talakawa ya kamata su tsaya tsakaninsu da Allah su zaɓi shugabanni na kwarai na gari ta idan aka zaɓi kai ka gani da kanka ka san wannan mutumin ya zo suna raba maka 'yan kuɗi da wasu kayan eh, abubuwan zamani a kan shi ka bi shi kai ma ka san ba zai ma adalci ba don haka talakawan da shugabannin da ake zaɓa sai sun canza rayuwarsu an ji tsoron Allah insha Allah Allah zai kawo gyara To kamar me za ka ce game da halin da ake ciki yanzu a Najeriya da yake ka fara batun ana cikin wahala na talauci ga kuma matsalar tsaro. Wato shi matsalar tsaro a ƙasar nan yanzu tsoron da nake ji ma a ce an hana noma a arewa. Domin wannan halin da ake ciki yanzu idan ba a tashi tsaye aka yi maganin waɗannan 'yan ta'adda ba to matsalin da ake ciki yanzu Allah ya san abin da zai faru saboda haka yana kira ga shugabanni su ji tsoron Allah su dibi Allah su dibi talaka a gyara a yi kokari a kawo mana ƙarshen wannan matsalar ta tsaro kuma a yi maganin talaucin da ake ciki yanzu domin al'umma suna cikin wani yanayi. Ahmad Sani Yariman Bakura kenan tsohon gwamnan jihar Zamfara akwai cikakkiyar tattaunawar da muka yi da shi a shafinmu na bbchausa.com da kuma jihohin Najeriya biyar da aka fi kashe mutane bayan hawan mulkin Tinubu. To daga batun siyasa sai wanda ya shafi sarauta. Inda rikicin masarautar jihar Kano da ke arewacin Najeriya ya sake shiga wata sarƙaƙiyar shari'a inda kowane bangare yake kirarin samun hukuncin alƙali. da ke hana hukumomin tsaro ɗaukar duk wani mataki a kansa. tun farko dai wata babbar kotun jihar ce ta gargaɗi kwamishinan 'yan sandan kano da sufeta janar na 'yan sandan najeriya da sauran manyan jami'an tsaro da kuma sarkin kano na goma sha biyar alhaji aminu ado bayero da su guji wa sarkin kano muhammadu sunusu na biyu sai dai shi ma alhaji aminu ado bayero ya garzaya gaban wata babbar kotun tarayya inda ya samu umarnin da ke gargaɗin duk wani jami'in tsaro da kada ya cizguna masa ko ya yi yunkurin fitar da shi daga fadar nasarawa daga kano ga rahoton Usman Zahardin Bangaren Sarki Muhammadu Sanusi na biyu ne ya fara samun umarnin babbar kotun jihar Kanan jiya bayan da suka ce sun lura yana fuskantar barazanar da za ta iya hana shi gudanar da aikinsa na sarkin Kano na goma sha shida. Barista Bashir Yusuf Muhammad, lauyan sarkin, ya ce kotun ta ba da umarnin kada a cizguna masa ko aikata duk wani yunkuri na fitar da shi daga gidan rumfa ko kuma yin duk wani abu da zai janyo wulakanci ga sarkin. A wancan umarni da aka bayar idan ka lura babu shi mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu a cikin wannan gara. Amma wannan gara ce domin ita kotu tabbatar an ba kariya kuma an tabbatar da cewa komai ya tafi lafiya cikin yadda doka da ka'idar shari'a ta tanada domin idan ka kalli abin da yake faruwa abun yana da ɗaura kai sosai jami'an tsaro da jami'an dss sun zo duk da an ba da umarni na cire shi mai ayyana kansa a matsayin sarkin Kano bayan an cire shi kuma an ba da umarni har yanzu suna ba shi kariyar kuma sun ba su bi umarnin kotun ba. Hasali ma bayanai na nuna cewa akwai yunkuri na a yi amfani da wani abu wanda su suka sani domin a taba gudanarwa ta da mulki da shi Israel yake. To ana tsaka da wannan ne kuma sai ga wani umarnin daga babbar kotun tare tarayya da ke Kano wanda ya gargaɗi jami'an tsaro da kada su kama ko fitar da sarkin Kano na goma sha biyar Alhaji Aminu Ado Bayero daga gidan sarki na Nasarawa Profesa Mamman Yusufari ne lauyan Sarki Aminu. A shi Sarki Aminu Ado Bayero ya garza babbar kotu wato ta tarayya ta Kano domin ya nemi kotu ta shiga ta kare masa haƙƙinsa wadda kundin tsarin mulki ya bashi a Najeriya. an ka iya tunawa gwamnan jihar Kano ya ba wa kwamishinan 'yan sanda na Kano umarnin ya je ya kama shi kuma an ma ce a je a fitar da shi a cikin gida da yake zaune nan Sarawa. Kaga wannan ba abin da za a bar shi ba ne. muka garzaya gaban kotu muka nemi kotu ta yi umarnin cewa kada kowa ya zo ya zangwame shi balantana ma a ce za a kama shi ko a fitar da shi daga inda yake zaune dan kasa ne yana da haƙƙin walwala yana da haƙƙin mutuntaka yana da haƙƙi ya yawo ko ina a cikin Najeriya ya zaman sa a cikin zaman lafiya ba tare da an tsangwame shi ba inda ya shiga wato haƙƙin wani ba masana shari'a suna ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyi kan wannan umarnin kotunan guda biyu masu cin karo da juna inda wasu su ke kallon cewa al'amarin ya yi cikurkuɗewar da zai yi wuyar warwara matsuwar ba a dobi hurumin kowace kotu tare da martaba tsarin shari'a ba yayin da wasu ke cewa ai a bayyana take umarnin kotun farko shine a gaba kuma kamata ya yi kowa ya dakata har sai ta fitar da matsayarta kafin ɗaukar mataki na gaba duk kuwa da wasu na kallon ba ta da hurumi wannan turka-turka dai ta samo asali ne bayan karar da sarkin dawaki babba alhaji aminu babba dan agundi ya shigar a gaban babbar kotun tarayya da ke Kano ranar 23 ga watan Mayu yana roƙon kotun ta jingine aiwatar da dokar masarautun Kano ta 2024 wadda ta shafi masarautu da naɗaɗɗen sarautar da aka yi a ƙarƙashin dokar masarautun jihar Kano ta 2019 kuma da dama na ganin ko za a iya samun fita a wannan al'amari. sai kotun ta saurari korafin da aka shiga ranar uku ga watan gobe zaharaddin lawan bbc hausa daga kano a najeriya To da muka koma kan batun tsaro a jihar Nijar Najeriya, jama'ar garin Kuci sun ce ɗan ruwa 'yan bindiga sun mamaye garin tun bayan wani harin da suka kai a ƙarshen makon da ya gabata. inda suka kashe mutum takwas kuma suka yi awon gaba da mutum fiye da ɗari da sittin ilahirin jama'ar garin na kuci dai sun tsere zuwa wasu garuruwa suna zaman gudun hijira ga rahoton abdulsalam ibrahim ahmad bayanai daga garin na kuci a yankin karamar hukumar munya ta jihar neja sun ce yanzu haka 'yan bindiga sun yi wa jama'ar garin jirga'in mai kuma har ya zuwa jiya da daddare 'yan bindigan na ci gaba da dannawa cikin garin yayin da jama'ar garin kuma suka nemi mafaka a wasu wurare wani mutumin garin da ya gwammace a saka sunansa ya bayyana halin da ake ciki halin da muke ciki sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una don a gaskiya yanzu maganan da nake maka garin nan sai dabbobi muka bari dai mun gudu dai din mu ceci mu amma dai kan ba kowa yanzu a gari don ko da yaushe yanzu mutanen sun zama nan ne mafakansu nan garin namu kuci kenan yawan su zai kai nawa labarin da kuke ji tsakani da Allah an gaya mana cewa yawan su zai kai babura ɗari biyu baburan nan akalla mutum biyu suke ɗauka to ka gan ka buga wannan baburan guda ɗari biyu na akalla dai ba za a rasa mutum ɗari hudu da wani abu ba a halin da ake ciki yanzu dai garin namu gaskiya a hannun yan ta'adda yake sai sa muke roƙon gwamnati da masu ruwa da tsaki su taimake mu su kawo mana agaji rabin Aminu na jume shugaban karamar hukumar muya a jihar Niger, shi ma ya tabbatar da labarin mamayar da 'yan bindigan suka yi wa garin na kuci. Lamarin ya zama abin da zama saboda ko yanzu nake magana ta haka an ce an gan su suna da yawa suna haurowa ta wurin wannan rafin tangorin nan tsohon tangorin nan suna haurowa. To wani mataki kuke ɗauka a matsayin ku na shugabanni? Muna magana da jami'an tsaro cike nan a wuraren mu akwai sojoji akwai umoba saka akan cewa su zo su aka zamana akwai kuma yan bangan mu da muke amfani da su duka muna abin gasa amma matsalar shi ne sarkin yana abin sarkin karfi suna da yawa sosai kuma suna da manya-manya makamai wanda ke muna neman gwamnati ta sa mana hannu taimaka mana ya kawo jami'an tsaro da yawa saboda mu samu galaba a kansu dan in har ba a samu an taimaka da jami'an tsaro an saka wannan wurin ba za su mamaye kusan ana hukumi guda uku ko hudu za su mamaye daga nan har zuwa shoro har zuwa faikoro har su kai gurara Group Captain Sadiq Garba mai ritaya wani masanin harkar tsaro yana ganin lokaci ya yi da za a daina yi wa matsalar nan ta tsaro dukan kura da gwada a kokarin magance ta. A gaskiya magana tana nan da take kuma a ce ta karu. Kuma wannan ya nuna wannan hari da mutanen nan suka kai saboda yawan da suka yi a lokacin kuma da suka kai wannan girman harin da mutanen da suka ɗiba ya nuna cewa mutanen nan sun kula cewa maganan jami'an tsaron Najeriya ko sojoji ne ko 'yan sanda ne ba za su iya hana su wani abu ba. Me kamata a yi? Hmm. kamata dai shine a ƙara himmata aiki a dinga ƙara sojojin nan ana ƙara 'yan sandan nan a duba kuma yadda muke kasafin kuɗi ɓangaren shugaban ƙasa da ɓangaren 'yan majalisa su tashi su aikin su haƙan na gaskiya masu lura da al'amura dai na ganin wannan wani tsokaci ne da ya kamata mahukunta da sauran masu ruwa da tsaki su ƙara zage damtse game da shi abdulsalam ibrahim ahmed sashen hausa na bbc daga abujan najeriya To yayin da aka bude wani taro na inganta haɗin gwiwa tsakanin cibiyoyin koyo da koyarwa na Afirka da Rasha a birnin Bamako na Mali, wasu 'yan Nijar na bayyana ra'ayinsu kan abin da ya kamata a fi baiwa fifiko a wajen taron. Ya kamata a ce Rasha da kanta ta buɗe irin waɗansu lakol wanda za a karantar da hausa da yarensu a wuri guda wannan ne zai samu tabbatar da cewa eh ana mutunta mu sai ku tara a cikin shirin na hatsi domin jan cikakken rahoton yanzu kuma ga muhammad abdu da labaran wasanni amma a takaice Tottenham ta amince ta tsawaita kwantiragin timu wana daga RB Leipzig zuwa karshen kakan baɗi. Dan ƙasar Jamus ya buga wasa sha hudu a dukkan fafata da cewa kungiyar da ke buga Premier League kwallo biyu tun bayan da ya koma Ingila na kwarya-kwarya a watan Janairu daga Bundesliga. Tottenham ta gari a mataki na biyar a teburin Premier League na kakan nan. Kenan za ta kara Europa League kai tsaye bayan da ta kasa irin wannan kwazon a bara. dan wasan manchester city kevin de bruyne zai buga toga belgium gasar cin kofin nahiyar turai wato euro 2024 wanda a baya ya ritaya koci domenico tedesco ya ce yana cike da murna da de bruyne ya amince wa kasar ta mola tuni ya ce ya ga gagarumin sauyi a gurbin masu buga wasa daga tsakiya yes i'm very happy that uh, kevin is back Eh ina cike da farin ciki da Kevin ya da buga mana ta mola shekara ɗaya tsakani amma ba wanda zai fahimci hakan kowa yana murna da ya da buga mana wasa to sai dai belgium ba ta gaici golar real madrid ba kotuwa ba ga belgium tana rukuni na biyar da yara da romania da ukraine da kuma slovakia za ta fara wasan farko da slovakia ranar 17 ga watan yuni a frankfurt everton na san aran kevin phillips daga manchester city wadda ta lashe premier league bana kuma karo na hudu a jere phillips ya koma city daga alice united 2022 amma sai kasa takarwar gani a kungiyar da ta kai an bayar da aransa zuwa west ham Manchester United ta tabbatar da cewa Anthony Marshall zai bar kungiyar bayan da sa zai kare a bana. Mai shekara 28 ya yi kakatara United tun bayan da ya koma Old Trafford daga Monaco 2015 wanda ya cewa kwallo casa'in a wasa 317. A gasar tsalle-tsalle da guje-guje Josh Ka ya sanar da BBC cewar bai ya shiga gudun mita 1,500 da na 800 ba a gasar Olympic da za a birnin Paris a bana. Ka mai rike da lambar zinari ta duniya gudun mita 1,500 ya ce ya mayar da hankali kan yadda zai lashe lambar yabo ta zinari a wasannin da za a buga a fari. To a shirin hantsi akwai cikakken labarin wasannin a madadin Aisha Shiri Baffa da Lawal Nuhu Suleiman Umai Masani Abdulmomin ke cewa ku kusance da munin da minti talatin a shirin hantsin.